wanga hmm. to yanzu dai an rubuta mana hotuna da auna aunan jini to gaskiya ba mu da halin da samu don koyaushe sai da aka ara mana wasu allurai yanzu haka masu su suna ta biyar bashi tun ɗazu a basu ba mu da halin basu yanzu haka kaga takardar nan tun ɗazu suka biyar bashi mai ita tana buƙatar ta ita ma za a mata ba abu halin da za a yi mata ita ah. san shi wannan yaro me yaka jiya a jiki ne to sai ya ce man cikin shi na ciwo kwarai ko ya ce mini cikin shi nan wurin zahi ya kai mishi sannan ya ce mini yanzu duk ya shiga makewayi bai yin kashi mai karfi za a wuya sai ciwon kai kan shi ya zahi jijiyoyin shi duk sai su tashi na kan shi jijiyoyin jikin shi nan ne duk sai su tattashi yanzu wani aunan jini ne da na hitsari da hotuna guda biyu an ce guda na kirji saboda numfashin shi rana sai da an kasa mishi oxygen numfashin shi ya ta kwacewa ya ta kwacewa kamar ran shi zai sai ya faɗo ƙasa ya ta birgima sai an ka ce to za a ɗauki hoton ƙirjin shi da kuma cikin shi saboda cikin na ciwo likita ya auna shi in ya buga nan sai ya zabura in ya buga nan sai ya zabura ƙwarai in likita ya duk inda ya taɓa nan gehe da gehe sai ya zabura ƙwarai sai ya ce to sai an mishi hotuna in an mishi nan za su tantance mi an matsalar shi sannan sai a gano to aiki ne ko kuma magani ne za a rubuta mishi to su ne torar da mun ka zo an ka rubuta su ba halin da za a zuwa a yi su har yanzu ba a yi su wani hali halin da wannan yaro yake cikin jiha gaskiya muna cikin damuwa kwarai don ba mu daɗe da ita cikin wata ba kuma sai ga gashi a babban tashin hankali dan uwan shi haka mun kai ta fama an haife shi bai da wurin kashi Allah ya mishi cika to mun jiga ta lokacin sosai shi yasa kuma ga baban ba wani aiki gare shi ba haka nan dai yana da kokari kwarai yana iya bakin kokarin shi duk wata kaddarar shi duk sai da sai da ita wurin wannan lalurar hatta kabu kabun da ya kai mashin din sai da shige ciki yanzu koma yanzu zaune yake bai komi yanzu nan ce sai da na roƙan mishi bire daga wata mata yana ta kuka yin waye kaji tun shekaran je bai sai da na roƙe ta nace ta yan bire da in bashi ya ci sannan ya ci wallahi babu abincin da ko shi zai ci kenan ah, ah, to ke yanzu ga azumi ana yi kefa na'am ga azumi ana yi in babu abun ba yaro to kefa to azumi tun da ya zama maka dole kana musulmi ko ruwa ne sai ka sha ka ci gaba da azumi tun da ba yadda za ka in ma baka yi azumin ba ba ci za ka yi a masu kallon mu hakika labarin waɗannan bayan allah labari matuƙar ban tausayi wanda ya kamata a shigo domin tausaya ma wannan yaro wannan yaro da ya duka shekaru ne bakwai a duniya allah jarabce shi da rashin lafiya ya da shekara ɗaya yana fama da rashin lafiya kuma mahaifa ne ba su da halin kai shi asibiti wanda tun asali abin da ya faru mahaifi ne da ya ka sana'a kawo kawo ke yi allah jarabce shi da haifo wani da wanda bai da wajen ba haya wanda kusan duk abin da yake da shi har mashin din da yake kabo kabo da shi a ah, ya sayar domin nema wancan ɗanɗan ah, lafiya wanda bayan an kashe komi kuma allah ya jarabce su da rasa rayuwar yaron wanda ya kasance sana'a amma da kai ta kabo kabo babu ta ya koma zaune yake saboda kuma ya sai da komi na shi wannan kusan shekara ɗaya na fama da rashin lafiya kuma babu abin kai shi asibiti yanzu abin ne yayi zahi kwarai haka ne yasa da taimako na bayan Allah an haka shi wannan asibiti ta kwararru da ke rimin bakura ko in ce rimin bakura specialist da ke nan cikin garin gwasau jihar zamfara domin an kawo shi ne ma san inda yake ba wanda yanzu haka da yake zanne na wurin ga kalula ga hannu ne amma babu abun da za a sai ko da allura ce za a mai domin ya dan samu sauki kasancewa wanda ya kawo su ya faɗi abun da yake da hali kenan kuma ya masu ya ta yanzu an waye gari auna aunan ma da ake so a mayaron domin a san halin da yake ciki babu halan abin abincin da ma yaron nan zai ci babu shi asali ma jiya da shekaran jiya kusan yini ya bai ci komai ba sai da ta kai yana kuka yan wa yake jona ba wasu daga cikin makwatan sun kaɗa mai abin da zai ci uwa uba mahaifiya ta wanda haka ne yasa ta zo ofishin mu tana kuka ta koka mana halin da suka cika da ita da wannan yaro tana kuka ta nemi don Allah mu zo mu yi wannan bidiyo mu nuna muku ku taimake su da abin da za a yi kula da lahiya da yaro kasancewa yanzu haka hada ke cikin an rubuta ah, aune-aune da gwaje-gwaje da kotunan da za a masu amma babu halin sayan koda allura asali ma allura da za a mai wannan sai da ta kai ga cewa sun ara ga makwantarsu kuma yanzu suna neman su wasu a wasu ko babu halin da za su wasu kwance kawai suke babu abun yi don haka duk mai son taimaka mu wannan bawan Allah yana da wata asibiti da ake kira Yarima Mukura Specialist a da ke nan garin Gusau jihar Zamfara a layin da ake kira suna Emergency Pediatric Unit ma'ana ɗakin da ake kula da yara da kula ta gaugawa a wani a gado mai lamba ta biyu a wannan asibiti haka zalika wanda ke son karin bayani a akan wannan ba Allah zai iya kiran lambar waya kamar haka sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu tasa'in da shida ko kuma lamba waya shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar zamfara da ke ƙasan wannan bidu haka zalika wanda ke nisa yana so ya taimaka mu wannan bawan Allah da kura dan wani abu ne za a kara a sai magani ko kuma a mai wannan gwaje-gwaje a zai iya turo tallafinsa susun ajiyar mu na jais bank mai suna mai biri da media kwanzal kamar na faɗa bankin jais mai lambobi kamar haka sifili sifili ɗaya biyar tasa'in da biyu shida uku uku uku duk wanda ke so ya taimaka ma wannan bawan allah zai iya turo tallafi ne a wannan asusun ajiya mu da banki ko kuma zo wannan asibiti kai tsaye a wannan gado mai lamba ta biyu a wannan sashi da ake kula da yara na gaugawa a wannan asibiti domin taimaka ma wannan yaro Allah ya ba mu ikon taimaka mashi da cito rayuwa ta yi ga cikakken zanta da mun kai da eh, mahaifiya ta tana kuka a cikin wannan asibiti Allah ya ba mu ikon taimaka masu Sumayya Adamu shekarun kina Talatin. wannan yaron da ke gaban kiya kuke da shiya ɗan ɗana ne to ga ku kun isko ma ofis kina ta kuka akan halin da wannan yaro yake ciki mi ka faruwa bai da lahiya ya daɗe bai da lahiya ya kusa shekara bai da lahiya ciwon ciki ciwon kai kumburin ciki da rama su ya kai ta hama da su shekara ta yana shekarar shi bakwai mm. sai shekarun jiya abun ya tsananta kwarai da sai na ɗauko shi na fito da shi gida mun ka taho bisa hanyar allah haɗa ni da wani bawan allah to shi ya in kawo shi nan asibiti duk yadda an kai in kira shi mun ka taho nan ne asibiti an ka rubuta magani da ƙara ƙaran ruwa to sai ni kira shi ni kira shi sai ya taho ya je sau ƙarin ruwan da maganin nan ka sai ce to dama shi ma zai dan bincika ne ga mutanen arziki an samu sai a yi mishi to ya iya bakin kokarin shi yanzu in je wurin dangin baban yaron duk abin da an ka samu sai a kara a ci gaba da yi mishi magani to dangin baban shi gaskiya ba su da zarafi su ma ba su da hali da za a yi mishi magani shi baba ne na'am shi baba ne baban shi bai da hali gaskiya na yi mishi magani saboda bana shekara guda da gama kes din wani yaro da na haifa bai da wurin kashi shekara guda a duniya. shi yanzu yaron wani hali yake ciki wanga mm. to yanzu dai an rubuta mana hotuna da auna aunin jini to gaskiya ba mu da halin da samu don koyo sai da aka ara mana wasu allurai yanzu haka masu su suna ta biyar bashi tun ɗazu a basu ba mu da halin basu yanzu haka kaga takardar nan tun ɗazu suka biya bashi mai ita tana buƙatar ta ita ma za a mata babu halin da za a yi mata ita ah, shi wannan yaro me yaka ji a jiki ne to sai ya ce man cikin shi na ciwo kwarai ko ya ce mini cikin shi nan wurin zahi ya kai mishi sannan ya ce mini yanzu duk ya shiga makewayi bai yin kashi mai za a wuya kai sai ciwon kai kan shi ya zahi jijiyoyin shi duk sai su tashi na kan shi jijiyoyin jikin shi nan ne duk sai su tattashi bai iya kwanta bai iya zauna sai dai ya yi ko ya ta kuka wata ran ma sai ya ce inda ya kaka shi za a iya kami shi akwai ranar da ni diba sai na ga wurin ya dan yi kumburi kamar wani dan ciro ya haifi wurin sai ya ta kuka ban da rab in sha hamishi sai da su hannun shiga makwabta na samu rab in sha hamishi sai ya ce wurin ya bacci to kuma bayan kwana biyu sai ci gaba da ce mini wurin ciwo ya kame shi kuma zahi ya kame sannan nan wurin din shi zahi ya kame shi ko kuma cikin ya mishi kamar an kifa mishi yan ƙwarya ya kumburi ko da zai ni bai ce ko ba cikin na nan ne da kumburi sai ya kumburi ya kawo an kifa mishi yan ƙwarya hakan daga ciki zazzabi bai sauka wani lokaci ina samu na so mishi paracetamol ya sha wani lokaci kuma ban da shi kuma ko ya sha din ma wani lokaci zazzabin sai ya sauka ga jikin shi yanzu da mi mi ake so a mai. yanzu aune aunan jini ne da na hitsari da hotuna guda biyu an ce guda na kirji saboda numfashin shi rana sai da an kasa shi oxygen numfashin shi ya ta kwacewa ya ta kwacewa kamar ran shi zai sai ya faɗo ƙasa ya ta birgima sai an ka ce to za a ɗauki hoton kirjin shi da kuma cikin shi saboda cikin na ciwo likita ya auna shi in ya buga nan sai ya zabura in ya buga nan sai ya zabura ƙwarai in likitan duk inda ya taɓa nan gehe da gehe sai ya zabura ƙwarai sai ya ce to sai an mishi hotuna in an mishi nan za su tantance mai an matsalar shi sannan sai a gano to aiki ne ko kuma magani ne za a rubuta mishi to su ne torar da mun ka zo an ka rubuta su babu halin da za a zuwa a yi su har yanzu ba a yi su wani hali halin da wannan yaro yake cikin jiha gaskiya muna cikin damuwa kwarai don ba mu daɗe da ita cikin wata ba kuma sai ga gashi a babban tashin hankali dan uwan shi haka mun kai ta fama an haife shi bai da wurin kashi Allah ya mishi cika to mun jiga ta lokacin sosai shi yasa kuma ga baban ba wani aiki gare shi ba ganin dai yana da kokari kwarai yana iya bakin kokarin shi duk wata kaddarar shi duk sai da sai da ita wurin wannan lalurar hatta kabu mun da ya kai mashin din sai da shige ciki ya koma yanzu zaune yake bai komi yanzu nan ce sai da nan roƙan mishi bire daga wata mata yana ta kuka waye ka ji tun shekaran je bai ce sai da nan roƙe ta nace ta yan bire da in bashi ya ci sannan ya ci wallahi babu abincin da ko shi zai ci kenan ah, ah, to ke yanzu ga azumi ana yi kefa na'am ga azumi ana yi in babu abun ba yaro to kefa azumi tun da ya zama maka dole kana musulmi ko ruwa ne sai ka sha ka ci gaba da azumi tun da ba yadda za ka yi in ma ba ka yi azumin ba ba ci za ka yi wani zai so ya zai ya so ya taimake ku ina ni nan kuke asibitin yariman bakura wani layi layin yara emergency ah, Allah samu dace. Ana kuma da Salisu Umar wanda mutanen Zamfara suka yi sani da suna Dan Sulaiman Stajan yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar Zamfara kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. Mai girma cewa mai labarin wannan ba Allah sani. to na farko dai an ce yara manyan gobe wannan bawan allah allah ɗaya san wanda zai zama matsayin shi na ƙaramin yaro ko matashi mai ƙananan shekaru yau ga halin da sun kanci kansa ko kuma ya cinci kanshi ga shi kwance a gadon asibiti ga mahaifa babu ƙarfi bayan sun yi fama da jinyar dan uwan shi kanin shi kenan ko kuma in ce yayan shi wanda bai kanin shi wanda bai iya kashi kuma duk abin da suka da shi ya kare Allah ya an shi abu ne Eh, jiya ita wannan mamashi ta same mu ofis da kuka cikin tashin hankali wanda na bata nan baka don ta kira ka saboda aiki ya yawa mu zo mu duba mu gani so muna kira ga mutanen jihar zamfara da na ƙasa da na najeriya kasancewa wannan yaro ba san wanda zai zama ba idan an ka taimake shi ya tashi ya girma ya rayu kamar kowa ba mu san abin da zai kasance ba Eh, bisa ga haka kuma ga watan azumi ga mafashin tashin hankali ga mahaifinsa kabu kabu ya kai ko mashin din ma an shi yanzu ba su da wani abun yau ga ya asibiti ga mata asibiti ga mijin asibiti ga yaron asibiti kuma gashi ana cikin fama da wahalar talauci cikin watan azumi mai albarka mai alfarma bisa ga haka muke kira ga mutanen najeriya da mutanen jihar zamfara da mutanen kasashe daban-daban mu yi wa allah kamar da mun kaito jihadi su ma su yi jihadi a ceci rayuwar wannan bawan allah